jim kaɗan da rasuwar ɗan takarar gwamnan jihar kogi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc hukumar zaɓe ta nemi apc da ta kawo wani ɗan takara inda ta miƙa sunan wanda ya zo na biyu a zaɓen share fage Alhaji Yahaya Bello al'amarin da shi wanda marigayi Abubakar Audu ya ɗauka a matsayin ɗan takarar mataimakin gwamna. Abiodun James Faleke ya ce sam ba za ta saɓu ba wai bindiga a ruwa. rikicin ya tsananta inda shi faleken ya garzaya wata babbar kotun tarayya da kenan abuja inda ya nemi ta ayyana shi a matsayin gwamnan jihar kogi duba da yadda james faleke ke ci gaba da yin turjiya, shin ina matsayin mukamin mataimakin gwamna a wannan zaɓe na jihar kogi mr oluwole osaze ozu shine daraktan wayar da kan masu kada ƙuri'a a hedkwatar hukumar zaben Najeriya. A idan doka da ma jam'iyyarsa ta APC, james faleke shine zababben mataimakin gwamna a jihar kogi kuma ka san babu gurbi na ɗan takarar independa duk da wannan matsayi na hukumar zaben najeriya james faleke na ci gaba da shirye-shiryen yadda zai ci gaba da shari'ar neman a rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar kogi masana shari'a irin su barista aliyu abdullahi na da wannan ra'ayi idan doka akwai mataimaki mataimakin nan kuma shi ne James don Falaki idan koda ya ce baya yi na gaya ma doka ba za ta gane wannan ba saboda ba za a iya sake shi ba shi ne matsalan in yace baya yi ya za a yi yana so zai jawo wa gaba ɗaya jam'iyyar shi asarar gaba ɗaya kujeru kenan. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce a yi taka tsantsan. Iyaka idan ta yi zafi ta yi zafi ko ta abin da za ta yi shine ta soke takarar APC gaba ɗaya jam'iyya mafi rinjaye a ƙuri'u wadda take da halassaccen ta takara wato PDP shikenan a bata ci zaɓe saboda ba yanda za a iya cewa shi dan takara ne har yanzu an duba a rakon dasu babu inda ya cika fom a matsayin shi dan takara ne na wannan jam'iyya a jihar tasu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.